Wallahi mama warin fa har ɗaki tunda ta farka a tambaye ta ina ne gidansu, sai a kai ta don gaskiya da cutarwa zamanta a gidan nan. Yaya Abu da ido kawai take bin su hawaye na zubo mata. Daga maganar su ta gane tsinto ta mai gidan yayi. So take ta buɗe baki ta yi magana amma ta kasa. So take ta ce su taimaka mata su kai ta garinsu amman ta kasa magana. Numfashinta ma da ƙyar take yi. yanzu shi kenan ba za ta iya magana ba da ido ta rinka bin su tana jin dattijuwar na roƙon 'yar budurwar akan ta kai ta ban ɗaki a ɗan wanke mata jiki yarinyar ta haɗa rai a haifa ma ta haifi yarinya haka ta fige ta ba ko tausayi ta ajiye ta a ban ɗakin ta ɗebo ruwa ta hawwatsa mata daga nesa tana toshe hanci tuni ta ji wani irin raɗaɗi da azabar ƙaiƙayi ta fara girgiza kai tana tuno yacce ita ma ta taɓa figar sajida ta yi mata yacce 'yar budurwar yarinyar nan ta yi mata Lallai ta yarda sharri ɗan aike ne sajida ba ta da ta gashi tun a gidan duniya an samu mai rama mata ta hau gurnani tana sajida ki yafe min na samu sauƙi a rayuwata na yi nadamar abubuwan da na yi miki baba ka yafe min gwaggwa ki bin addu'a kai tuna kuka kawai take yar budurwar na daka mata tsawa tana cuɗa ta da tsintsiya daga nesa dan ba za ta iya ma matsowa kusa da ita ba ko da ta gama wani wajen ta maida ta ta ɗauko wani kaya ta zira mata duk rai a haɗe take masifar babanta ya jawo musu bala'i ya rasa wa zai kawo gida sai mai larura abincin ma a wulaƙance ta bata tana tura mata cokalin bakinta kamar za ta yi amai tana gama bata ta bar ɗakin a fusace tana ba za ta yarda ta kwana ba in dai kuwa babanta bai maida ta ba a yau wallahi guba za ta saka mata ta ci ta mutu Wani irin tsoron Allah ne ya shige ta da ta ji abin da yarinyar ta ce, duk wani mugunta da ta yi wa Sajida yau ga shi 'yar cikin tana mata, har tana kirarin za ta kashe ta. Ashe duk abin da take Allah yana kallon ta? Lokaci ya ba ta gama duk abin da za ta yi? Allah kaɗai ya san irin ta da Sajida ta kai wa Allah, da har ta fara garin irin wannan sakayyar. Kuka kawai take don har ta sake ɓata kayanta, wari ya ɗuma ɗakin. Har ga Allah da a ce ta san idan ta mutu aljanna za ta tafi da ta roƙi Allah akan ya ɗauki ranta da wannan rayuwar, kwanci tayar ɗin, ashe ba ka iya yi wa bawa gori da halin da ya shiga ciki, idan har ka yi wa bawa gori da jarabtar da Allah ya yi masa za ka iya wayar gari, kai ma ya jarabce ka, kamar yacce ita ma kwaɗayinta ya kai ta ga shiga halin Sajidan. Kafin ta mutu tana buƙatar neman yafiyar Sajida da iyayenta. kafin ta mutu tana buƙatar ta nemi yafiyar Yasmin. Yasmin da bata mata komai ba ta ɗora mata karan tsana. Tana ɗaki ta rinƙa jiyo muryar dattijuwar na yi wa wani wanda take kyautata zaton shi ne mai gidan. Akan a yau take so a fitar da ita daga gidan tun da ta farka. Yadda ta ji muryar sana rawa ya sa ta tuna nata mijin da take juyawa, da tana tunanin har da bakin cikin ta ya kashe shi. Ido ta zuba wa ƙofar a lokacin da ta ji sun nufo ɗakin. Mutumin na zuwa ya riƙe hannunta, matarsa ta taya shi suka yi waje da ita. Suna zuwa ƙofar gidan matar ta sake ta tana yi maza ya kai ta bakin titi. Ta rufo ƙofar. Mutumin da alama yana tausayinta. Haka ya naɗe rigarsa duk da warin da take haka ya kinkime ta. Don tuni ta dawo siririya kamar mai cutar ƙanjamau. Da alama gidan nasa a wajen gari yake. don sai da suka yi tafiya mai nisa yana yi yana ajiye ta yana so su hanci da wari ya saka ya rinka haka. Karar motocin da take ji ya sa ta gane sun kusa titi. Hawaye ne ya hau zubo mata don idan ya ajiye ta ba ta san waye zai taimaka mata ba. Yana kuwa zuwa bakin titi ya ajiye ta. Yana da a ce kina iya magana da kin faɗa min wani naki na neme shi na kai kin. A yashe na tsince ki a daji da na je saro itace. Nan wajen gari kike, hanyar barin garin Abuja. Ban san me ya kawo ki nan ba, har ga Allah na so na taimaka miki, amma na ga hakan na neman haddasa min matsala da mai na Allah ya baki lafiya ya kawo mai taimaka miki. Girgiza kai ya ya Abu ta hau tana gurnani kar ya tafi ya bar ta ya taimaka mata. Sai dai tana ji tana gani ya juya ya fara tafiya. Haka ta kwanta a titi tana sharɓar kuka. ta ɗauka za ta ma iya ɗaga hannunta sai dai ta kasa. Haka ta kwanta a ƙasan tana kiran sunayen Allah, don yanzu ba ta da mataimaki sai Allah. Sajida tun da muka dawo garin Kano muka ɗan samu natsuwa, sai fillahi shi ya rinƙa kai kawo, ban san yace ya ɗauko mahaifinsa a kai shi asibitin mahaukata ba, sai da ya dawo yake faɗa min. Hawaye cike a idon sai ya hau roƙona akan na yafe wa babansu. Iya halin nan da yake ciki kawai ya isa ya sa a yafe masa. don tun a gidan duniya Allah yake hisabi. Wani zai iya dadewa yana saɓawa Allah bai samu ya tuba ba, har Allah ya ɗaurinsa sa kamar yaci Allah ya ɗauki ran Rabi'u a lokacin da bai taɓa tunanin tunani ba, wanda sai da ya mutu wasu da yawa suka san halin da ya jefa kansa da arzikin sa ya fara ƙonewa, wanda yana da tabbacin shine ya jawo mahaifinsa ya shiga wannan ƙungiya. Ƙila Allah yana son mahaifinsa da rahama shi yasa ya tona masa asiri a gidan duniya. kowa ya san halin da ya jefa kansa a ciki. Na tuna baya da ba haka yake ba. Mahaifinsu nagartaccen mutum ne haɗuwa da mugun aboki da son zuciya ya kai shi ya baro. Hawaye kawai ke zubo min don duk maganar da ya ba ƙarya. Tun kafin ma ya roƙe ni akan na yafe wa Kabiru na yafe masa. Don Allah yana son masu yafiya. Ni ma zan so ya yafe min kurakurai na. ko iya warkar da ni da ya a lokacin da na fidda rai da rayuwa na fara kawo wa kaina mutuwa Allah ya miƙar da ni cikin ikon sa ya nuna min tsafi ƙarya ne raina a hannunsa yake ba a hannun kowa ba shi yake azurta wanda ya so ya kuma talauta wanda ya so Allah shi buwayi ne ga gagara misali ya yi min ni'imar da zan dawwama ina gode masa don bana jin ko duk kuɗin duniya za a haɗa don a nema min magani zan iya samun sauƙi cikin ikonsa ba tare da an sha wahalar komai ba. Ya warkar da ni, iya wannan kawai ya isa ya sa na yafe wa Kabiru da yaya Abu, da na ji kwana biyu ta tsaya min are. Ban san inda take ba don ba ta je gida ba, na san duk inda take tana nan tana shan wahala. Har ga Allah bala'in tausayinta nake ji, don ko maƙiyina ba na masa fata ya shiga halin da na shiga, balle jini na da muke uwa ɗaya uba ɗaya. Cikin shashekar kuka na cewa, wa Saifullahi na yafe wa Kabiru duniya da lahira. Yamin godiya ya kalli ƙannensa ya yi musu nasiha. Ya ce su rinƙa yi wa abbansa addu'a. Ya yi wa Yasmin godiya irin ɗawainiyar da ta yi da ni. Ya mai da kallonsa kan nisira da ke riƙe da jaririyarta. Ta bi ta rame kamar ba ita ba. Ya kira sunanta ya fara magana yana. Bawa bai isa ya tsallake ƙaddararsa ba nisira. Haƙuri zaki haka Allah ya ƙaddara mana. ban so na ci gaba da ɓoye-ɓoye mijinki ya aiko miki da takardar ki saki biyu ya miki ya ce ba zai iya ci gaba da zama da ke ba idan kin yi yaye zai zo ya ɗauki yarsa jarumtaka na aro na yafa na hausa lati a zuciyata abin da nake ta gudu kenan amma ba yadda za mu yi na daure na fara magana ina nisra ki ce alhamdulillahi nisra take ta umarni na ta yi hamdala ban ga alamar tashin hankali a tare da ita ba Cikin kwantar da murya na fara magana, ina aure rai ne da shi Nusra. Allah ya yi aurenki da shi ya kare, ko da ba ta silar mahaifinki ba. In sha Allah ya ci kika gode wa Allah da wannan jarabawa za ki gode masa da ƙofar da zai buɗe miki. Dama baya ƙaunar ki dan da yana ƙaunar ki ba zai rabu da ke akan laifin da ba ke kika aikata ba. Dan ƙila da bai sake ki ba haka zai addabi rayuwarki da gori har ki kasa samun kwanciyar hankali. Allah ya sa hakan shi ya fi maki alkhairi. Amin Umma, wallahi ban ji komai ba dan dama na daɗe ina ji a jikina za mu rabu ɗin. Allah ya bani wanda ya fi shi. Amin na ce ina jin sanyi a zuciyata. Ban taɓa kawowa za ta iya wannan dauriyar ba. Sai Saifullahi ya ci gaba da yi musu nasiha da haƙuri da irin ƙalubalen da za su fuskanta a gaba na tsangwama da godi daga mutane. Yana roƙonsu akan kar su sake su damu. Banda wannan, ya rubuta ƙaddararsa da hannunsa. ba kuma abin da baya wucewa wata rana zai wuce kamar ba a yi ba godiya na rinƙa yi wa Allah da ya bani sai saifullahi da nake mamakin hankali da natsuwarsa yau gashi har da ni yake yi wa nasiha a ƙarshe ya gargaɗi ƙannensa da kusantar haram na ɗauka idan yara suka fita waje lalacewa suke sai gashi nawa yaran Allah ya dafa man tarbiyyar su a natsansu suke ba mai yarda ma Nasiru ta girme shi duk da shekarun da ta ba shi ɗaya da wata biyar ne. Allah ya bani yaron da ko faɗuwa ne na mutu zai iya kula da ƙannensa. Don Allah ya buɗa masa ƙwaƙwalwa baiwar zanen da yake da shi ya sa kuɗaɗe suke shigo masa. Tuni ya ɗauki nauyin gidan ya mai maida Yasmin makaranta. Ban taɓa bin su asibiti dubo mahaifinsu ba don duk sati haka suke zuwa asibiti duba shi. A faɗarsu ɗaure shi ma aka yi. ya daina haushin karen yanzu amma in dai ya gansu haka zai zubo musu ido yana kallon su ni dai ba abin da nake iya cewa ina dai yi masa addu'a a zuciyata yanzu na ɗan dawo da jikina ina shan magungunan da Saifullahi ke siyo min matsala ta ɗaya har yanzu ina fitar da ruwa mai ɗoyi wataƙila wannan shine ƙaddara ta ba zan warke gaba ɗaya ba ta ya ma zan warke gaba ɗaya an sadu da kare an zo an sadu da ni da wuya na warke alhamdulillahi komai na ɗan tafiyar mana daidai dan nisra ita ma ta koma makaranta da taimakon Saifullahi dan Saifullahi ya san manyan mutane idan ta tafi makaranta sai ta bar min takwarata Yasmin kuwa tsallake aka mata dan tana da ƙoƙari sosai ban kawo tana zana jarabawar gama sakandare za ta ci ba sai gashi ta fito da sakamako mai kyau a irin wannan lokacin Goggo da yaya Asma'u suka kawo mana ziyara Sun ji daɗin yadda suka ganni ni da yarana, duk da gori da tsangwama da muke fuskanta a wajen waɗanda ba su da ilimi. Hakan bai saka min ƙi walwala ba. A daren ranar kwana muka yi muna hira da Gwaggo. Muka yi zancen yaya Abu da Gwaggo ke cikin damuwa saboda ita, don ta ce ko bacci ba ta yi. Ta fi so ta san halin da take ciki, saboda ta san irin addu'ar da za ta rinƙa yi mata. Hannunka ba ya riɓewa ka cire ka yar. Har ga Allah ni ma kwana biyu tana raina, don idan ina so na tuna ta sai na tuno halinta mai kyau, don ba zai yiwu na ce ba ta da hali mai kyau ko guda ɗaya ba ne. Ni na rinƙa kwantarwa da Gwaggo hankali, ina ta ci gaba da addu'a insha Allah za mu gano inda take. Addu'ar iyaye na tasiri akan kan ‘ya'yansu. Yaya Asma'u ce ma na gaba ta wani damu ba. Wajen sha biyu muna hira da ita nake faɗa mata yadda nake neman maganin da zai warkar da ni na zaina zubar da ruwa mai ɗoyi don yanzu shi kaɗai ne matsalata. Tambaya ta tai ko na gwada na gargajiya na girgiza mata kai, sai ta ce mai zai hana na nemi maganin wata a Katsina, maganinta na da kyau, ta san wacce ita ma take fitar da ruwa mai wari a gabanta, tana shan maganinta ta warke. Jiki na rawa na ce ta haɗa ni da matar da tai amfani da maganinta. Na tambaye ta na ji. Sai ta ce min ba ta da lambarta amma za ta kira wata ta turo mata lambarta. Sosai na ji sanyi a zuciyata don zan ji daɗi yau na waye gari ruwan nan ya daina fita a gabana. Kwana biyu kawai suka yi da suka zo tafiya ta bani lambar matar da ta yi amfani da maganin. Ko da na kira ban samu ta ɗauka ba sai da yamma ta biyo kiran muka gaisa da ita. na faɗa mata yadda aka yi na samu lambar ta da taimakon da nake so ta mun ce min tai kar na damu yanzu nan za ta turo min lambar ta matar a Katsina take Mamun Mujahid maganin ta na da bala'in kyau ko da baka discharge maganinta na fitar da dattin mara bari ta turo min lambar ta na kira ta na yi mata bayani godiya na yi mata ina kashe wayar sai gashi ta turo min lambar ta Duk da mun yi waya da ita ta bani tabbacin zan warke idan har na sha maganin. Ban yarda ba, zan dai gwada na ga ko zan dace. Sai da Saifullahi ya dawo ya tura mata kuɗin. Ya ce min akwai abokinsa zai taho daga Katsina zai taho min da shi. Ya hau bani labarin ya je wajen babansu ya dubo shi a asibiti. Da alama yana ɗan samun sauƙi. Don sai kallonsa yake kamar ya gane shi. Ce masa na yi Allah to ya bashi lafiya don zan so ya samu lafiyar. ya gyara lahirarsa da ya ɓata. Zan so ya samu lafiya ya gyara kurakuransa. A yanzu babban burina na ga ya Abu. Na san tana cikin maiwacin hali, don ba dama na kwanta sai na yi mafarki da ita. Kwana biyu a tsakani sai fillahi ya zo da dalleliyar motar da aka masa kyautarsa a wani kamfanin ƙera motocin da ya musu zanen da suka yaba, duk da sun biya shi kuɗin sa sai da suka haɗa masa da kyautar mota. Banda ina ganin labarai na san sai fillahi da guminsa yake samun kuɗi, da tuni na tsorata. Don har ga Allah ba abin da ke bani tsoro sama da kuɗi. Na fi son rayuwar rufin asiri. Amma Allah ya ƙaddara fillahi yana da rabon arziki, wanda da babansu bai yi gaggawa ba da a yanzu tare za mu ci arzikinsa. cikin rufin asiri. Kwana uku ne ina shan maganin da na siya a wajen Maman Mujahid na fara ganin canji a jikina don ruwan ya rage zubo min na kuma ji daɗi sosai don har kuɗi na sake tura mata akan a ƙaro min jarka biyu. Ina zaune a falo ina duba wani littafin addu'o'i da Yasmin ta mallaka. Na ji motar motar lahi don yana ci gaba da makaranta a nan BUK don har ya kusa kammalawa. su Annur kuwa suna level 1 tare da Yasmin. Don ban da Yasmin ta bar zuwa makaranta da yanzu tana level 3. Yana shigowa ya zauna sai da ya gaishe ni ya hauce mun. Gobe zai tafi Abuja akwai aikin da zai je ya yi jibi zai dawo na yi masa addu'a. Murmushi na saki ina sai dai na ƙara yi masa addu'a. Amma kullum a cikin addu'a ta suke. Bakina bai taɓa yankewa da yi musu addu'a ba, gaba ɗayansu ba. A yanzu sai na ji ba ni da burin da ya wuce na gama ma fillahi ya yi aure, don ba mai kallonsa ya ɗauka bai kai talatin ba, saboda yadda ya girma. Duk wani rufin asiri Allah ya yi mishi don har gini yake mana. Wani malamin sinsira ya maƙale mata akan yana santa, kamar yadda wani Sa'id ya makale wa Yasmin yana ƙaunar ta. Sa'id shine wanda mahaifinta ya taimaka wa Yasmin a lokacin da ta gudu. har nan yake biyo ta amma Yasmin ta ƙi bashi fuskar a faɗar ta ba ta son mai kuɗi ita dai talaka za ta aura dariya take bani dan na san tsorata tun ta ɗauka kowane mai kuɗi ta hanyar da Kabiru ya kuɗinsa suke kuɗinsu ba na so na matsa mata shi yasa na rabu da ita amma babban buri na daga na aurar da su biyan don tuni tsohon mijin Nusra ya zo ya karbi 'yarsa Allah kuma ya dube ta tana fara zuwa makaranta Allah ya mata farin jinin samari don duk ba mai mata ita ce dai ta ƙi kula su. fillahi kwanansa biya Abuja ya min waya akan ya gama abin da ya kai shi gobe da sassafe zai taho. Addu'ar dawowa lafiya na yi masa. Yana kashe wayar na cewa Yasmin su shiga kicin su yi wa fillahi abinci. Suna girki a kicin ina jiyo hirarsu ina murmushi. A yanzu ba ni da wani matsala, sai dai na ce Ubangiji Alhamdulillahi, burina kawai yanzu na ga auren 'ya'yana. Su Annur kuwa yanzu ba sa jiran sai Lahi ya kai su asibiti wajen Kabiru, da gansu suke tafiya asibitin duba shi, haka za su zage su tafi da abubuwa. Yasmin ce dai ba ta yarda ta bi su ba, ban kuma taɓa tilasta mata ba, don gani take tsoronsa take ji. To ma saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu